من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba da salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku tuna kuma dan wanku addu'a yaron da ya ci musabaka a nan kano yaron da muna alfahar da shi daga cikin matasa halin sunna to allah komai na da lokacinsa don mara rabiu allah abinda kake so shi kuma yake so yaro mai hankali jiya sun je gai da sarki saboda ya ci musabaka komawa da gidan daga babur shi ya mutu an buge shi ku taimake babansa addu'a da ya sami nutsuwa sau mutum ne ba shi da lafiya wannan fitinan gyarbawan daga allah ka gan ka yaron ka ya balaga da ilimi da kur'ani lokacin nunansa kenan lai karbi sau da gari ne ba doka babur mota je buge shi yaro ya tafi kiyama to yau wannan safin ne ba ji dadi safin ba to amma yaron addu'a da babansa saboda imam ba shi ma ba shi da lafiya an lai sai ya bakin wahalan ke an lai sai ya ci gyarabawa ya ci nasara wannan gyarabawa an lai ba mu ma mu ci gyarabawa na Allah domin duk mutum da ya san da yaron yake kur'ani inda an ya ba yaron musabaka kuma Kano shi ya ci amma haka an ya kaddara ya karbi ransa an ya ji kansa Allah ya rahance shi babansa kuma an ya ba shi ankuri kun tuna kuma sa addu'a Allah ya ba mu hankuri tare baki daya kun tuna akwai wanda na ba su wajibi ba na manta ba ne akwai can karatun da na ba da wajibi shi mutum zai iya kara mata fiye da hudu tun da ajisan da muka wuce can ibina abdubar ya nuna cewa duk a hadisan ba su inganta ba shi ayan kur'ani da fahimta magabata shi na ba da wajibi cewa a ji a ka ban sani ba mana nuhu a shirya kuke wannan sacin ku saci mai zuwa to na ba ku saci mai zuwa ku an lairaya mu ina dana dayan nan wanda na ba su ku uku ne ko saufa saufa na bana son sa muna bukatar sati mai zuwa za ku karanta mu abin da kwayi don kar mu wuce mu abin li'ani muke li'ani mun fassara ko menene li'ani cewa in allah ya gyarbe mutum isamu iyalinsa da wani katu kage ya gyarbawa kenan mun fassara wannan li'ani yanzu zamu ci gaba da dan ajisan ajisan muna so ya zo isnadi daban-daban shan tattara isnadin sha samu mafita fahimta waɗannan ruwayatin don a fito da hakamu a ciki bambanci kuke na gama gari mutane a ji su da mutum ba zai dauka ba a ji ya zo ruwaya daban-daban to an har hada a jisan cika gan kowane a ji ya kawo hukumcin da dayan bai kawo shi ba na fata kuna gane karatun kuma karatu shi aiki da shi ina gaya maku da mu da ku wallahi koyaushe ne muna saurare shi kabbara babu aiki da shi to sunansa tabewa da asara a ringa kwatantawa ana fahimta kuma na isa da saku domin wannan karatukan da muke kullum ne za ka samu tambaya mushkila na sha'anin iyali wanda shi ne ke da yawa yanzu sake-sake barkate da kuma abubuwa tuhuma barkate da kalmomi wanda ya saba ma'ana da manzansa sallallahu alaihi wasallam ku fahimci waɗannan masail ina da kyau a yanzu ha yanzu jama'a akwai albarka tare da jama'a musulmi to akwai kurakure da yawa saboda rashin karatu ku rike waɗannan abubuwan saboda tamboyi da yawa shi ku gane kam nan don a gina al'umma bisa ilimi ma daidaiciya Allah ya samu dace bismillah malam bismillah حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعد بن سعد في خبر المتلاعبين قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصروها فإن جاءت به أدعج أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيبر كأنه وهرة فلا أراه إلا كذا إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه قال تو zala صلى الله عليه وسلم انا ne wajen وجين ده الله يتي isaya shugaban talikai shi sa mai yabo yake ce annabiyu bigir wahayi la ya tasarrafu da aka su kuma sa wahayi a ƙur'ani yadda mutum ya kazzafa iyalinsa ga yin da za a yi kuma cikin li'anin nan alama ya bayyana cewa ita matan ita ce mai kuskure ita matan a cikin li'anin an gano cewa matan ba ta kai mijin gaskiya ba to amma shugaban talikai sallallahu sallam ba baya shiga hukunci wanda allah bai ce a yi ba shi sa ta mace a majina harkanta da tafiye-tafiyen da tasarrufinsa wata na manzana sallallahu sai ce da ana sadi hajji a mutum da ba tare da an kama shi ba ba tare da wani dalili ba da nasar mata hajji duk alaman da zai nuna cewa akwai fasikanci akwai to amma ba kama ta ba bayan da za a yi sun haka kowane abu shi ne dalili a nan ke cewa haddasana muhammad bin ja'far alwarkani an ba na ibrahim ibrahim ba sai ibrahim ba shi ne ibin sa'ad an zuhuri kage duk karatun nan mafi yawa imam zuhuri ne almajirinsa suke ruwaito a gare shi shi kuma ce an sa'ad bin sa'ad fi khabarin shi ke ta labarin saboda kisa yana da yawa shi take ta wannan ruwayan a cikin labarin mutala inaini wanda ka suka tsine ma juna akan tuhuma mutum da matansa kala shi ya ce shi sa'ad kala nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi li'ani. shi man manzan latito shi kenan akwai ka'idan da za a baku absiruha a kalleta don tana da ciki fa in ja a bihi a da aja ainihi in ya zo da manya-manya idanuwa kuma idanuwa na baki baki na da girma farin kuma baki ya yi baki turin farin kuma ya tatas ma'ana duk mai zara-zara ido kuma wanda jefan baki ya yi baki turin sosai kuma farin mai fari tas shi ake kira menene a da'aji to ya ce in kun gan an haifi yaro yaron ya yi kama mai idanuwa manya-manya wanda bakinsa tirin ne idan bakin ya yi tirin kuma farin da yake ciki ya yi fari tas a zama alhataini alhayataini kuma yana da manya-manyan baya duwawu shi yaro to fala urahu ni ba na zato ilakar sadaka shi mijin ya fada gaske ita ta yi karya don me wanda aka tumance shi da ita siffansa ne haka siffa shi wanda aka tumance shi sharik siffansa ne mai zara-zara ido da wasu abuwa ɗiyin da yaro ya kace ka gani ya samu wani alama na siffa na dangi ko fuska uwa ko fuska uba wa in ja ci bihi uhaimira inda kuma yaro ya zo da launin ruwan yashi ruwan yashi ja launi ahmar ka annau wahara akwai wani abu yana kama kanangare shi ba kanangare ba ne me me eh a ba saka ba shi ba kanangare ba ne kulba shi ina da tsintsin ja in ka gan shi kamar yasin kamar launin haka shi gudunsa ya fi na abin nan in ka gan shi wata na maka maciji in ba ka gan jikinsa ba to shi ake kira wahara launinsa haka yake to shi mijin ina da wannan su shi ba firtatas ba ina da launin jajajaja haka ya ce in kungin ya zo da wannan sufan falla urahu illa kaziba she ni ba na tsammani she shi ya ma matan kare ya zama makaryaci kala shi mai rawu ya ce faja a cibihin ala na'atin makaruwa she yaro ya zo da siffan da ba a so a gani mana ya yi kama wanda aka jefo masa mazinacin shi yaro ya yi zo ya yi daidai da wanda ya yi zina da ita kuna gane wannan shugaban talikin salala ya faɗa wannan ya ce to shi yadda siffofin suke kukalla kalla in ana haife yaron shi yaro ya zo siffan wanda ya yi zina da ita shi ne nati nati siffa kenan makarau wanda abin da ba so na fatan gane to ya za a yi hukumci ya riga yi ba dama fasa taliban ilimi ku gane wannan duk yadda kake so allah ka bi doka allah kar ka sallaka don kai kana da zafi in kana da zafi bayin fa ba naka ba ne bayin da suke a ban kasa ba naka ba na allah ne shi ya so ya ware wasu sun iman da suna bota masa su ya fi so shi ya so ya ware wasu kafirai ne haka yaje amma duk bayinsa ne to abin da ya ce a yi shi za a yi ba abin da kai ka gani ba da kai gani da gashi shi manzana sallara sai kira wata wata jama'a ce to ga yaro a shi suwan takariya ne suwan takariya ne ga yaro yadda ya yi to amma ba dama ba dama a saya yadda ya ce a saya gashi yaro ya zo daidai wa daida siffar wanda ya zina da ita yaron ya zo haka amma saboda an ga an kawo wani dokan da ita ta yi miji ya yi mangana ta kare ba shi shiga a ciki to ku yara yanzu in za ku fahimce kur'ani ba kwa tuntube magabata musamman ayoyin jihadi yaro ya zo ya doki ayar suratu bara'a da suratu amfar da suratu muhammadu da suratu bakara da suratu amfar da suratu tauba ayoyin da mafi yawa suna mangana da mai bayan manzala ci nasara guzawan maka ana sa gama da su sauran shekara ɗaya manzala ya bar duniya don suratu bara'a sauran shekara ɗaya manzala ya bar duniya shi ka dauko suratu bara'a ka zo ka tobba kana giran da ba fara ma wahayin ba har na sun mallake mu shekara ɗari muna nan ko kowa sani manyanmu wanda su shugabace mu ko face wani su ba su iya ba shi ka zo ka ce shi kenan kun faya kun mu koma lokacin da manzan lalaci nasara a birnin maka to baka waɗannan ayoyi ne jahilu wani munafiki na wani irin mutum ne wannan annabi ne ba taba irin irinsa ba shi da ya share shekara goma sha uku a birnin maka ba ce da shi rama ko yi muna kasan da mukuzatu wa mutaradi hatu wa nati hatu a hade da arne da wake da shinkafa da munafikai musulmi wanda ba abin da suke bukata shi ilimi mai albarka wani bai ma san ajininsa ba ku tara manyan ku a ci karanta faciya manya-manya masu ligan nan yan boko naku da tsofaffi yan gargajiya ku ci su fassara ta iya tulila da tauhidi su fassara muku da kannin ku mata da suke ya ya'ya gida kirawo kannin ki kici ta fassara maka salata annabi shi ku zuba da wannan baki da ku doki kan sakar kuna kashe mutane ya za zaman shekar goma sha uku manzana sallallahu alaihi wasallam ya madina ya yi makka ba ce da shi rama abin da ake yi ba a sha abun namu ba yadda muke so ba ne yadda allah yake so masai mu yanzu a kira mutane zuwa allah a fahimta da su da ne she wani yaro muna masa mangana ni da ma'an jafar she ce kullum kun ce a karatu a karatu zuwa yaushe lokacin shekaran bai ina daga cikin waɗannan yaran lokacin bai wuce shekaran shirin ba har ya gama karatu ya zama bumbaz ya zama ibn taimiya shi a yi aiki waɗannan garajin ba haka ake so ba bayan Allah Allah shi ya harce mu shi sai da abuwa suke tafiya ilimi mai albarka shi zai sa mutane su fahimci jini shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa man kana fi qalbihi miskara zarati min khair dakhala janna duk wanda tashin kiyama an samu danko dan wani kwayan komai a zuciyarsa zai shiga aljanna to kuma abin da kake bukata kenan kafin ka kai mutum lahira i zamana yana da wani miskara zarati na imani maka zo mutane ba su kanwanka ba ta san ajini ba kai kanka ba gana ajinsu ba manyan ka ba su ajini ba ga ko ina ga arna ga manguzawa a nan nan kano lahadin da ya wuce na shiga wani kawai nan ai mutum zai zuba da awaye kar ku su mana zai kyale wallahi yanda mu suna da markas suna da wani suna tema yara train na kiristanci mu muna bacci kagin maguzawa kuma da lasar muka same su sun taru suna shan burkutu kuma nan kano sun fi kaji yare yau shi ka musu isa sako kana zauna nan ka ci ka shaka aure mata hudu ka samu mota ka tuka tuka ka mutu ka yi ka shiga janna ya zai yi wani daban iya tara jama'a can suna ta ajini ba kyau ana yi a nan a a nan kano 'yan kano ne su yan wanka ne suna na basan Allah ba burkutu suke sha sun taru sun gami gaimu eh alhaji sanda yi suna dariya ba sa su dariya ba suna nan sun koshi to duk irin waɗannan labi zai tambayin ba kuma ku duba duk wanda kuke da su ku kira manyanku wanda su ne manyanku ku kira kanninku mata ku kira matasanku wani karanta maku faciya ashe abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi shine abinda zamu yi makka ya saya shi da shekara goma sha uku ba samu mutum 100 ba wanda suka musulunta 100 bai tashi yake su ba shi da yaje madina majina an yake timike shi ana ta tafiya shi ka zo ka doki suratu bara'a wanda lokacin allah ya riga ya bashi nasara kuma ina sulhun da yayi da sauran arna allah yana so ko da abubuwan da a warware alkawarin da suka yi saboda ta tahara kasan a ta tahar baitin Allah shi ka zo Najeriya wanda mu turawa sun mallake mu shekara aru aru sun canja mana tunani sun canja mana fahimta sun canja mana kai sun tafi sun bar mana da baka kyanan daidai naira namu naira daya ko naira ɗari bakakin namu sun soke saboda kin Allah da manzansa an soke ba za ka yi ilimi albarka ba sauraka ka ga yadda karatu ke don manzan Allah sallallahu ala'uwa ya riga ya fahimta cewa ita matan nan duba abin da ya fada ya ce wa in ja a humair hum ko uhaymir manzan ya fada sifofin don matan akwai sifa cewa ta yi karya amma saboda mai ahalar cewa ya kifi inda amurwa haini sayewa kan hajji haka manzan da yake sayawa to ku kuma in kun ga Abuja ce kire kake mutu na rai suka kire kake abin kuke so shi za a yi garaje ba shanin Allah abin shara ce shi za a yi Allah ya samu dace wannan hadisin isnadin sassahihi ne muslim ya ruwaito shi ibn jarud ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi ibn jarud ya ruwaito shi wannan sanadin na'am karasa malam قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا كريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سعد بن سعد السائلي بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لأمه إيه ذاك أيوة نرين سؤال ga yaro ya yi kama wanda ya yi zina da ita amma doka Allah ya hana ce da yaron dan zina ne me yasa uwanta ta rinse cewa kazafi aka mata uban ya cewa ya gan ana zina da ita wannan rinsu ya zama ya zama kariya ba dama ka zarce abin da Allah ya ce a yi kuma shi Allah shi ya alimul gaibi shahada ya san komai bai sake so ko Qur'an cewa matan kare take yi don Allah ba wai ina sana ringa ma bayan sa an zaba ba ya sani da zai iya sauko kur'ani ce ita kariya take yi amma ba haka allah ya tsara ba gan ka lura mutum da aka kama shi da ya yi zinan ba wani nassin da ya ce an kira shi <laughs> ba kira shi ba haka jinin mu yake mutum ya zo ya ce an yi zina da matata shara ba ruwansa da wanda aka masa kazan kai da matanka za a yi hukunci kaga duk bangaren da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci a kira wancan da ake tuma kawo shi a bincike shi ba ya ce komai ba ya ce komai ba ya ce komai ba bai ci a kira shi ba addinin musitra ne shi wanda ya fahimci wannan addini na kagan ya ce fa kana yuda a wannan yaron tun da tana da ciki ne aka same ta da wancan mutum da ya yi zina da ce to yuda a ya ne wala da ummi ana ce ana danganta shi zuwa uwansa ne ana danganta shi zuwa uwansa ne duk wanda ya ce dan zina ne to sha masa bulara tamanin dan halan ne me yasa ya samu kariya a wurin Allah haka jinin mu yake ko da a zahiri ga yanda yake to amma shara haka yake in wa daina masawa wuraren da ba ku sani ba shi jinin mu ba haka yake ba kar garin ga tsananta abun da babu shi ka sananta abin da babu shi ka sananta abin da ka ga manzo ya tsaya ka tsaya ka yi abin da manzo Allah sallallahu kuma ka yi kokari ka yi ilimi zafi ka son zuciyanka ne hawanka ne ba shi na jinin ba na'am قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة قال سهل قبرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا طب yanzu hukumci ke zuwa ku gyala ya ce fakana a ya ni alwaladu li ku gyala ya hukumci zan zo kansa yaron da mamansa da babansa suka yi li'ani ya za a jinjina dan wane dan wane dan wane ne za a ce shi a jinjina su zuwa uwa kun gane karatu a nan wannan sun. buhari ya ruwaito shi farko da muka gama takace hadisin mahmud buhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi to yake cewa haddasana ahmad ibn amr wannan hadisin farko ba na biyu kafin karanta wannan hadisin mahmud buhari ya ruwaito shi na fata an gane muslim ya ruwaito shi shi da sanad ya bambanta mai sau wannan ya take tashi na cikin sa aka sago maka wannan yake cewa akhbarana ibn wahab an iyad ibn abdullah ku gyalaye akan iyad ibn abdullah alfihiri wa gairihi an ibin shahab shi iyad shi da wani duka sun wato waje ibin shahab dai zuhuri ne an sahad bin wannan hadisin ɗaya ake faɗa almajiran imam zuhuri suke ruwaito shi kowa yin da ya fanci a wajen malaminsa fi hazal khabar shi ta wannan labarin na li'ani qalab da an gama fatallaqaha shi mijin ya sake ta saki uku tatlikat saki uku inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajen da suke zaune manzana sallallahu alaihi wasallam ina nan fa an fadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzana ya tabbatar da wannan saki uku wa kana ma suna inda nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kugyalai wa kana ma suna inda rasulullah sunnata duk abin da aka yi a waje manzan Allah ya zama sunna kala sahal ku kugyalai zuwa wa kana ma suna inda inda nabi sallallahu alaihi wasallam ta kujala ya zuwa nan wannan mangana ni ibn shihabi ne ba magana manzo Allah bane wa kana ma suna inda nabi sallallahu alaihi sunnatan kujala saboda akwai wani fiki a nan wurin na fata an gane kalmar fa anfazahu rasul sallallahu alaihi wasallam shi ma kujala shi ma mangana ce mangana imam zuhri amma hikayen ce fatallaka thalathati tatlikati inda rasulullah sahabi ne ke bada wannan labarin na fata fa'amfadahu sahabi ne ke bada wannan labarin to shi ce kala sahar shi sahabi ya ce haddartu na zo wannan wurin inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wajen manzo fa madat sunnatu shi ya zama sunna bayan wannan fi mutala fi mutala inaini an yufarraka ma na araba su mangana zuhri daban mangana sahar daban shi imam shi sahabin ya ce ya zama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne namiji da matan suka yi li'ani za a raba su sun malayek ta mi'ani abadan ko su kaɗai na duniyar na ba za su aure juna ba ko ba namiji a duniyar na ba mace a duniya ba za su aure juna ba su biyu to ku gyala a nan wurin hadisin a na gaya maku zan zo kansa wanda wai su suna gan saki uku lokaci daya lafzi uku ya tabbata dalilin su kenan cewa fatallaka ha salasata tatlikat an ci an fada gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ba ya shiru abin da ba kyau she shiru kuma fa anfadahu she ya tabbatar da wannan cewa sakin yayi wa kana ma suni a inda nabi sa kuma abinda aka yi a wajen manzala bai inkarin sa ba ya zama sunna hukunci nawa kenan uku kenan to anan malikiya suke dogara na bata kun gane to wayansu sun yi masa raddi cewa saki ukun da ya yi da saki uku ya tabbata manzala bai ce masa komai ba matansa ne baya bukata taki da amma fa an fadahu shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya raba su ma'ana manzala jan masa kunne yi raba sun nafa sikin da shi ya yi manzala bai yadda da sikin ya yi da siki ne na uku kuma tabbatar da siki uku da mijin na siki mijin ya isa na gan baka gamsu ba <laughs> kuna gane wannan da sikin mijin ba wani dalil shi manzan tutu to ke na tunda mijinki ya sake ki saki uku yayi saboda shi shugaban talaki sallallahu alaihi wasallam shi alkali ne to mijin ya sake shi saki uku shi manzan Allah sallallahu alaihi bai ci masa komai ba saboda karshe dai fafarraka huma shi raba su to rabawan shine hukunci ba sakin da shi mijin yayi ba da saki ne can mijin yayi kuma saki uku ne da bayan da sa ce amma da wannan abun saki uku kuma ce ba za hadu ilayumar kiyama ba ah, saki uku matanka ta je ka mata saki uku she ta je ta aure wani wuri ta dawo zaka aure ta kuma za aure ba kuma ka ce ya kasance an raba su babu aure su kuma su zai zo bayan raba su an ce ba, ba lakansu to da saki uku ne da hukunci ba haka za kasance ba kuma manzana sallallahu alaihi wasallam ba shiru yayi ba gina hukuncin nasa daban yake ya wurga wance ya tafi can na fata kun gane malikiya sun dogara ne cewa fattallaka ha salasatu tatlikat she saki ita saki uku su kansu mazaban namu gida ba su yadda ba cewa li'ani saki ne sun yadda faski ne ba saki ba ne li'ani ba saki ba ne to don me za ku kafa hujja abin da shi babu shi li'ani a wajen mazaban malikiya faski ne faski shi ne rushe auren ne kwata-kwata shi maza malikiya su suke karfafa cewa ko su biyu na duniyan nan shi daya daga cikinsu ya karya ta kansa to kuma ku kafa hujja cewa miji ya yi sake uku kuma wanda ba ku yarda da wannan hukuncin ba don za ka fa hujja da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da saki na da mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saki saki uku da magana ta kare shi bai na huma shi raba su ya ki kula da abin da mijin ya yi kuna gane karatun in kun fahimta shi kinan ba ku fahimta ba misance me na ce daga muryanka ba al'aura ba ne saki ne to maganar cewa a raba su har abada to ba za ta yi ba mm. su kansu malikiya sun yi da cewa li'ani faski ne ba saki ba ne haka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai duba wannan sakin da yi ba mm. domin ba shine dalilin abu wannan li'anin kawai ya raba auren gaba ɗaya ba shi da aure tsakanin shi da ita har abada mu ba mu san cewa li'ani na raba aure ba she me she hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa faraka buhuma to wa kana ma sunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam sunna to wannan malikiya sun doki wannan wajen imam zuhuri suna yuktamal cewa sakin da ya saki uku shine ne zama sunna amma sahal kuma ya ce famadatu sunna ta ba'ad shi sunna kuma ya kasance duk wanda aka yi an shara ba su layu marki yamma sahabin da ya ruwaito a jisa to anan ashe ba za a ce saki uku su kuma maliki abinda suka saya sun ce kaddaran ma ba ba yi mangana hukunci saki uku ba mijin da ya yi mangana saki uku ya yi saki uku a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da manzan bai shiru ba ashe saki uku ikan yi shi kuma jimuru suka ce in zai yi saki uku a fada a yi shi ku ba ku yadda nan ya yi bai yi ba don hukunci zai yi abin da bai yi ba nan kuna gane wannan maganan cewa manzan ya shiru sakin ya yi kuma kuma ba ku yadda ba kuna ce faski ne kuma shugaban talika sallar ika yi shuru manzan ba kullu ne ke fada ba wata na shi na aliyasa liga hari ligan da baya so kallon sa yi shi na ya fassara kallon cewa manzan la baya so bai ce masa komai ba kallon sa yi ba koyaushe ake fada ba kallon sa ya ma shi na li kawai shi ya canja liga to mangana lokacin da ya siki ya ce na siki ka siki uku manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce kuma shi tashi ya raba su in ba kun ce wannan saki uku shine saki uku mutum ya yi kuma ba ku yarda ba wannan lafzin da ya yi ba shi aka gina hukunci ba ta abin da aka fada ba gina hukunci ba domin za mu da shi hukunci kuna gane karatun to za mu zo kansa to shi iya ibn abdullahi al-fahri layyin ne layyin ne bashi da karfi wajen sanadin hadisi shi dai ai mutaba akan wannan hadisi mutaba aka yi na fata kun gane akwai mutaba akan wannan karatun mutaba aka yi amma shi layi ne amma yi mutaba na fata kun gane wanda yake son karin bayani kuma al'irwa na imam albani zai ga mutaba'at na tunda ba kwa son wahala ana maku imla'i ba kwa yada ku dai a biya maku karatun a wuce na fata kun gane almuhim da hadisi sahihi ne bi ba a wannan lafzin to ku wajen na ce ku gya laye karatu yana gaba za a zo kansu an laye da bismillah malam قال حدثنا مسدد ووهب بن ووهب بن ووهب بن بيان واحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن خمس عشر ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تلاعنا وتم حديث مسدد وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل غضبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أمسكتها قال أبو داود وبعضهم لم يقل عليها قال أبو داود لم يتابع ابن أيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين طب kagan in ba hada sanadin ba ba za a iya gane karatu ba talibai kun samu hadisi kwaya daya kar ku rike ku ji yaya malamai suka fassara shi ina da manoni daban-daban amma ji suka tokar ka doki kwaya daya a ji suka sai a kai to za ka yi barna da yawa su manyan malamai in sun koro a ji su shan doko sanadin don imam zuhuri ina da maglisai ina da tabaka kama guda biyar tabakan farko first class masu zuwa da wuri masu hankali masu ilimi suna kusa da shi ba sa fasawa tabaka ta ula kenan tabaka na biyu su ma suna zuwa da wuri amma fahimta su bai kai tabaka imam maliku ba su imam shi ne tabakan farko talibai man hawa hawa ne akwai tabaka na biyar su ne ba sa zuwa da wuri su ji yau goyo su ji ba suna da damuwan su to a ji shi hada da wannan su tabaka biyar shida can to shi ka gai wanda tabaka farko ya ji da tabaka biya ji shi ka gani ka tattambe su kowa da manansa to malaman sun zo sun doki a jisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha ji malaman shi ka gani wani ya kare wani ya rage wani ya fadi manan shi a tattara a da manan na fara kuna gane karatun ike cewa hadasana musaddad wa wahabi ibn bayan shi malamin abu dauda nan su biyu ne wa ahmed malami uku kenan wa ibn sar malami hudu kenan ya tattara su na fata an gane wa ahmed bin amr mene kuma wa ahmed bin umar wa ibn sarh wa amr ibn usman dukkan su malamai sa ne kalu sun ce dan dan gyara mana dukkan su sun ce kalu hadathana sufyan sufyana nan ibn uyayna ne tarjama shi an zuhri sun yarwaito daga zuhri an tsari bin sa'ad kala kala musaddad sanadin guda biyar da ya wuce ga malaminsa akwai ibn wahab akwai musaddad akwai ahmad akwai ibn sarh akwai Amur ibn usman to dukkansu matininsu ya tara su a nan dukkansu sun ruwaita wajen imam sun ruwaita wajen zuhuri ne she zuhuri kuma ce an sa'ad an ibn sa'ad kalam eh haddasa na sufiyan kalu dukkan sun ruwaita wajen sufiyan ibn uyena sufyan kuma wata wajen zuhuri ansari bin sa'ar kal musaddad to musaddad yana da wani tafarudin da yi a cikin macinin kala shahidtu shi shi musaddad ya ce shi sahal ya ce ni na shaida sauran malamai abu da da basu ruwaito haka ba na fata kuna gane wannan ya ce ya ce shahitu mutala inaini na shaida sahal ya ce na shaida mutanen guda lokacin da za a yi li'ani na shaida ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wa ana bin hamsata ashara ina da shekara goma sha biyar amma na shaida wannan hukuncin yanzu yara shekara goma sha biyar yanzu la'anda ba su yi sallama ba suna filin bol baban sai na kallo in zai magana showanta ta tashi ta kare shi aka yarinya in ta fito talla ta je ta yi yawonsa an zo yi mangana sha cika yi shiru shi ta yi cikin shege shi a ringa kuka gida haka ne yanzu da ka biyo cici da za a gan yara yanzu suke zuwa sun yi zo sun yi bol na ba su yi salla ba sai su je wajen mai shayi sha fara musu yadda aka yi bol na su suka yi bol su fa sha sake musu yadda aka yi bol na su tattauna wannan su tafi shi daga baya su je su yi salla wani su yi wani ba su yi ba kuma ban su baya iya ce komai shi ya je coci fanan shi ya zo yaro ya ci kayan littattafensa da jakansa suna na bayinan zarba gobe ya sake kwaso ya tafi makaranta ita da malaman kuma mafi yawan malaman da ke kai ne 'yan siyasa suka zuba su a makaranta ba san komai ba ba su iya ba yaran ba su iya ba a ci gaba da karatu a tafi makawai ne magana wannan wannan shine rayuwar da muke ciki ba jiddiya cika al'amarin karatun kuran la yanzu ka biyo hanyar za a gan yara suna nan barjik sun fi ku yawa wani bal daya da kowa da uniform sa tun lasar suka tafi babu zikiri babu salata annabi babu sallah ba sabta in ka gan kafafuwansa kwandara zai shiga ciki haka za su zo su kwanta kuma yaya musulmi ne su za su zama manyan gaba zai zo zama gwamna bai iya faciya ba shi ringa ma mutanen shinkunya bai iya salata annabi ba kuma dan musulmi ba inda za ka yi da shi ya tashi kasan da aikace musulmi ne bai san kome ba yuyuyun banza allah allah ba ruwansa yuyuyu allah ba ruwansa da yuyuyu an haife cikin kasan musulmi ina musulmi na kaza wala ba shi na gaban allah ba ba abin da ya damu allah na ba ta gane ba abin da ya damu allah na ba kuna gane wannan kage mutum ne shekara goma sha biyar iki iki fassara mana jisi lokacinsu ilimi kowa zai zo masallaci ringa shigo da yaransa shi ga mutum da gemu sa alu sunan ba dama kai ya sa gemu sa lillima amma gidansa ba sallah wai ina nan shi alu sunan shi zo sallah ba bakere amma yaransa ba sa sallah kuma yara ba sa sa suke su dole ne ka ce su yi sallah wala duk yara baya sallah rabu da shi lakum jinukum aliya jini tafi ba yanda za in gina arne a gidana ba sai yi ba ne baina wa baina kufura shirku a tariku sala ka wahala duniya ka wahala lahira Allah ce ya yi wa amanu ku an fusa kun wahali ku nara ku doha nasu wani hijara duk suna kyanke sayaya ko mai shan rike a cici ya sayan da ake kyanke sayaya in ka ga mai suna cici aure da saduwa da mace ko mai shan rike a cici ya san wannan sunan amma ba san sunan da za a tarbiyyantar su ba an san haihuwan da aure guda hudu masna wasu lasa ba ko ya iya wannan ko mai sai da rike ne ya san aure tara daya biyu uku daji a gare shi in ka ce suna za a yi tara ya'yan suna ne amma tarbiyyar da su la a zuba da su mutum da ya bar ma yara arba'in ita fiye lahiransa ya kyale ku da yaran ba sa mutuncin kowa in kana masa face uban kowa ne kalle ya kula da mahaifiyata kenan rashin kunya suna cika kagan su yana tuka mota kana wuce mai zage ka ya gan ka efe shi ka yi jika shi zage ka saboda haka uwansa ta tarbiyyantar da shi kuma ko yana shiru ganin abin da ake ciki kenan yaro mai shekar goma sha biyar ke ruwaito a jisu manzana sallah, ina kuma madarasa manzana sallah. alaihi wasallam saboda ka iyaye yawan zuwa masallaci ina da kyau amma kura da 'ya'yanku kura da ya'yanku da karatu da sabta da hankali da ilimi wallahi ba mu zai fito da wannan al'umma a cikin bala'in da muke cikin shi ilimi mai albarka ilimi mai albarka ilimin kur'ani ilimin hadisi fahimta magabata kuma zamanin da kuke gani a karanta ilimin zaman don a samu cigaba na rayuwa ba haram ba ne ba haram ba ne gwargwado ilimi ba albarka ba ra'ayin turai ba ba tabi'an turai ba ba iskanci turai ba ba tafiya sarara ba ba fusara ba ba rawa da karuwai ba ba shi ba ne ba mangana turanci daya da raina hankali da cin abinci annu abu ba shi ba ne ka san yadda za a hada inji ka san yadda za ka tar da jirgin sama wannan shine musulmi ake bukata yi kaga yara masu shekara goma sha biyar yanzu yaran mu mai shekara goma sha biyar wala an sa masa famfas karba zai yi babin da ya dame shi har yaro shi shagaba yake yi yake cewa fafarraka bainahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> shi manzan lai raba su mai yaro shekara goma sha biyar ke gaya mana hina tala'ana yayin da suka yi li'ani na fatan gane wattan ma musaddad wannan macin ya ce musaddad ya gama da hajji su wa kala ahru sauran malaman da suka ruwaito innahu shahida sun ce sali ya ce shaida farraka baina mutala ilaini shi manzan Allah ya raba sallallahu alaihi wasallam guda biya ce ya raba su fa kala rajul bayan manzan Allah raba su sallallahu alaihi wasallam shi mutum ya ce kazaba alaiha kazabtu alaiha na mata kira ya rasula in amsaktu an na rike ta to kaga yin karatu a nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba su shine yayi magana wayo Allah kuna gane karatun a nan wannan siyakan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi an shi manzo Allah ya raba su sallallahu alaihi wasallam amma tun da lokacin shi bai gane me ake nufi ba shi ya ce ya rasulullah in dai na rike ta ma ai eh, na mata kariya ashe bayan araba su ne ma ya yi magana can kuma shi ce an ya sake ta saki uku fa an fazahu sallallahu alaihi wasallam to waɗannan ziyadatin shi zan tattara fito da hukunci ba za ka dauki hanya da ya yi ba ma'ana nan ya nuna cewa li'anin ne raba su da an gama li'anin shi manzan Allah sallallahu alaihi ya raba su da ya raba su duk almajirin zuhuri ne shi shi kuma ya ce manzan ai ba zan iya zama da ita ba na rike ta kuma na mata kirya baya an zarci da wannan hukunci kenan ina fata kuna gane karatun to ku gyala nan dukkan su zamu zamu tattara hukunci Allah ya da fito da natija kara abu daud abu daud yana so ya fito maka da ilal ce fa kara rajul kazzabtu alaiha ce ba' ba'duhum masu can lam yakul alaiha mutum ya ce kazzabtu ya rasulullah in amsar ta hal bai ce kazzabtu alaiha ba wannan alaihan nan sauran malamin ba su kawo alaihi ba sun ce arragul mutum ya ce sahabin kazzabtu ya rasu na yi kira kenan in ha bai kawo alaiha ba na fatan gane wani surwayan to kala abu dawud abdara yana so kawo ilal wannan cikin sanar illa wannan ya ce ibn oyena da shi ya wajen wajen zuhuri a cikin almajirin zuhuri lam yutabi ibn uyayna ahadun ba wani malamin da ya ruwaito wajen a zuhuri ya ce ala annahu farraka baina mutala'inaini cewa manzan la ya raba su ba haka aka yi shi kadai ne ya ruwaito wannan cewa bayan an la'ana manzan la ya raba su sun ce ibnu uyena ne ya tike ta wannan magana ma'ana bayan an li'anin ibnu uyena ne ya ruwaito wajen zuhuri cewa bayan an gama manzan la ya raba su sallallahu alaihi wasallam to wannan kamar shi abu daure yana nuna wata ta ce tafarudi a daga cikin almajirin zuhuri ta tafarudi ibnu uyayna yi to abun ba haka ba ne ku doki alkalami an samu a wanda buhari ya rawaito shi na fatan gane akwai mutaba zubaidi an zuhuri shi mai na huma shi man zan ya rawaito zubaidi an zuhuri almajire manya-manya almajire imam zuhuri ana kira zubaidi ya yi mutaba'a wannan hadisin iyad ibn abdullahi yayi mutaba'a wannan hadisin fa farraka bainahuma mutana mutaba'a ne kenan iyad ibn abdullahi yayi mutaba'a kan sufyan ibn uyayna azbaydi yayi mutaba'a duk almajirin zuhuri ne na fatan gane ibn jurayj yayi mutaba'a na fatan gane duk ibn jurayj yayi mutaba'a wannan hadisin kuma buhari ya ruwaito shi yanda yake lafzan wa matnan sarka hadisi sahihi ne na fatan gane mm. kuna gane karatun ku ringa gyala shi mun gama zan tattaro tattaro macinin abubuwan da aka yi shi mu je tafi kaɗan a jisin daya قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت عاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وسلف منه ما فرض الله عز وجل لها تمام na fata kuna gane wannan ya ce haddasana suleiman ibn daud al'atiki na fata kuna ganewa akhbar na fulai ku gyala akan fulai ku gyala akan fulai an zuhri an sahal ibn sa'ad na fata kun gane fi hazal hadis wa kanat ya ce lokacin da aka yi li'anin nan hamilan tana da ciki to kaga wani ziyada ke lokacin da aka yi liyan tana da ciki to fa’ankar hamlaha shi ya in kare ce wannan cikin ba nasa bane bayan gama ya ce wannan cikin ba nawa bane fa kan ha yaron da ta haifa daga baya yud'a ilaiha ana kira zuwa uwan ne ba kira zuwa uban an nasarce zuwa uwan sun magyara ci sunnatu shi ya zama sunna shugaban tariki sallallahu alaihi wasallam fi miras duk yaron da aka masa li'ani da uwan da uban to yaro an yarisa ha zai gaji uwa wa tarisu minu ita kuma ta gaje shi ma faradallahu azza wa jalla laha duk abinda Allah ya faranta mata na gado duk dangi uwa za ta ci gadon su yaron zai ci gadon su dangi uwa kuma za su ci gadon sa amma dangi ubala duk dangi uwa za su ci gadon sa duk dangi uba ba sa cin gadinsa na fata kun gane karatu to wannan hadisi ma buhari ya rawaito shi matnan wa sanadan kamar yadda abu da ya rawaito shi na fata an gane mm. eh fulai ina da kasrata khata kasrata khata ina da kasrata khata amma akwai mutaba anan buhari ya rawaito shi haka akhbarna fulai fulai ina da khata kathir amma nan a jisin mustakilla ne na fata an gane mm. to akwai lokaci mun karanta hadisi daya bismillah قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال انا ليله جمعه في المسجد اذ دخل رجل من الانصار في المسجد فقال لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه فإن سكت سكت على غيره والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيره فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يكون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء هذه الآية فابتلي به ذلك ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين قال فذهبت لتلع لتلع لتلتعن فقال لها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا karatu tun da muka fara yanzu aka samu kuma malamin da aka ruwaito shi ba na zuhuri ba ne an canja sanadi za a ga macinin kuma akwai daban na fata kuna gane karatun ya ce na usman ibn abi shaiba na jarid an amash jari da amash mun fassara maku duk waɗannan manyan malamin imam buhari ne an ibrahim an alkama an abla na ibn mas'ud ne qal na fata kuna gane wannan to a can shi sharik zuwa ya wakita wani isam ibn wa a can wa zai tuna mana isam ibn wa ya tura asim ibn wa <laughs> ba shi ka duba ya maza duba can aike ya yi cewa ji a tambayi masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh ai dama ba ce a burge ni karake asim bin ibn me adi shi ne na gaya maku mutane guda uku ne hilal ibn umayya dewa asim bin adi dewa dewa dewa ya kuma wanda nike so mangare na ta kai ba shi kun kalla ba mutum uku na ce hilal ibn umayya da uwaimir zu waɗannan guda uku a ji su a kansu yake yawo amma ba ku rike ba kun sha koko da shi a cikin satin nan to ga karatu yadda yake a nan tun da barwa yanzu hori ba ne za ku gan kare ike cewa ana ablat wannan ruwayan ba ruwayan madani ba ne cincin tun da muke yi ruwayan madaniya ne wannan ruwayan da ya koma can kasan iraq wajen kasar basra to sun ce wannan mutum kaga ba ambaci waye ne aka masa mata aka ma matansa zina ba ba ambaci mutum ba can ambaci wanda aka ma matansa aka ya kama matansa da wani anan shaka ce mutum ba ambace shi ba saboda wannan ruwayan ruwayan mutanen kasan iraq ne abdullahi bin masud kara inna laila juma'a akwai daren wani daren juma'a ana ta kan masallaci idakhla rajulun min ansar ba bace sunansa ba shi masjid sahabai suna zaune masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum ya zo ya same su kage mutala'i ne ni mutum uku ne zamu zo bace kowa anan bai bace kowa ba shi wannan mutum shi ya zo ya same su a masallaci ya tada sahabai ana zaune an gama sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga gida fa kala shi tambayatu tubi wadannan sahabai law ana rajulan wajada ma imra'atihi rajula in waku ku bani labari bala'i ya sami wani mutum wannan yana koya mana ba koyaushe ne mangana gidanka ka fito ka fara ba kagan shi aka wa shi ya jofo mangana daban shi yana ce wani mutum ne sauraka ba ha kawai ka zo ka ce matanka ta yi kaza ta yi kaza ba a san wani akwai mutunci gidanka ba a sa ringa fito da gidan mutuncin gidanka koyaushe shi ya kama amma kuma an zauna za a yi hukumci to a faɗa don hukumci baya boye-boye ba wani kara a lokacin da shara ya taso don gidan manzana sala a tawon kanda na nasha suke yi da manzana sala suna bayyana mana wani abu ya zama shara sha fayyace shi na fatan gane ike cewa lau ana rajulan wage da ma'a imra'aci da mutum ya sami matansa ya same shi da wani mutum ya same ta da wani mutum fatakallama bihi shi ya zai ya ce ya kama matansa da wani to shi ku ce kire tun da bashi da shaida ya lattumuhu shi ku masa bulara tamanin makaryaci ne au katala in kuma shi ya kama shi tumu ya kashe shi au katal shi ya kashe wanda ya samu matansa da shi da ku ne in kuna da rike takuba katar da mutum da matanka in ka rike adda ba na son zaka saurari kowa dukkan mu nan ka shiga gidanka shekagin mamanka ba zawara ce tana fama da an zaba shagin wani katu ina kan ya za ka yi kana rike takubai za ka shawarci kowa kai hari za ka yi barantana amaryanka da ka yi shekara biyar kana fama da soyayya an kawo maka ita shi ka san wani katu ina kanta da ana cizo mutum ana haɗa shi a zazzaki a yayyaki namansa zaka yi amma ka gan shi ka yi shuru ka bi doka Allah akwai wanda zai yi wannan to mu riga hukumci Allah muke za a yi hayaniya ko ya tashi a fara in kara kafin a je mahakama kafin a je mahakama nan iblise sun gaya mata abin da za ta fada ai an kama ta wai duniya tashi shi ka gan za ka karkala yankuri yankuri yankuri sha ware sha gidan yayinsa a cin kai je ki ce kaza sha busa masa hankali ka je kuna ta wallahi tallahi kuma rushe mangana to kaga shuru yayi aka je mahakama ba ta taba samani ba sha ka same ta inda take saboda ba koyaushe ake fito da mangana zahiri haka ba mu bam da hankuri da mutum ya sami iyalinsa billahi lazim ba zai shuru ba inda akwai bindiga tafiya da su lahira zai yi baya wa zai iya dorawa na kashe su shi mai yadda abin za a yayi kuma ba haka ake ba hukuncin ba annunka yake ba ba tura ka ba kai na nabi ba eh na fatan gane she ya ce inda mutum ya yi magana za ku ce ya mara kage in mai kashe shi shi kashe shi in ya yi shuru kuma sakata lagais ya za a yi aka maka lawa mutum gan iyalinsa amaryansa kowar gidansa wanda yake so ya same shi da wani katu a dakinsa gidansa a gadansa kuma ce yi shiru ce ba zai yi ba abu nawa kenan in ya kashe shi ku kashe shi in ya fada ce ya masa kazafi ya mata kazafi kuma ya yi shiru bakin ciki ya yi shi dole a san mafita abu nawa kenan da ku nawa za ku dauka ne mai a kai shi lahira ko gogoro maya gogoro maya sheshara a na gani waɗannan bature ku kuna nuna mun lokaci ya yi to karatun da sati mai zuwa an layar zan maimaita wannan karatun insha Allah she a gama yin da za a yi abin da muka yi na daidai Allah ubangiji ba mu lada abin da muka yi kuskura Allah ubangiji samu dace kafin a kira sallah yan wasa